jakadan kasan amurka wanda yake zaune a kasar jamhuriyar kamaru emmanuel steven rosa ya kai wa shugaban kasar jamhuriyar kamaru fulbiya ziyara a babban sa da ke babban birnin kasan yawunde an da suka yi tattaunawa na gaba da gaba a tsakanin su kan abubuwa guda uku yaƙi da yan ta'addin na boko haram zaman lafiya da ci gaban kasar ta jamhuriyar kamaru mr steven rosa ya ci gaba da cewa we talked mun dace kan matakan tsaro zaman lafiya da ci gaban ƙasar ta jamhuriyar kamaru sannan kuma jakadan ya ce na shaida wa shugaban ƙasar ta kamaru matsalar boko haram zai zama tarihi nan gaba kaɗan kuma ƙasar kamaru da ƙasar amurka za su ƙara haɓaka danƙon zumuncin da ke tsakanin su musamman ma wajen farfado da tattalin arzikin ƙasar ta jamhuriyar kamaru da dawo da dagwamman zaman lafiya a ƙasar ta jamhuriyar kamaru michael steven rosa ya ci gaba da cewa uh, na gamsu da uh, matsugunin da aka bawa dakarun tsaronmu uh, a garin garwa domin kaiwa 'yan ta'addan nan na boko haram a akan iyakokin kasashe makwabta na jamhuriyar ƙasa ta kamaru kan wannan ne na yi wa jakadin tambaya ko wannan zai sa shugaban ƙasan amurka barack obama ya kawo ziyara a ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai ya ce Ah, eh a uh, matsayina na jakadan kasan Amurka wanda ke kasar jamhuriyar Kamaru ina iya kokari na ganin cewa hakan ya wanzu yanzu dai dakarun kasan Amurka guda ɗari uku sun kammala isowa kasar ta jamhuriyar Kamaru har ma sun fara aiki akan iyakokin kasashen da suke makwabta da kasar ta jamhuriyar Kamaru kan haka ne na yi hira da wani dan jarida Shu'aibu Gambo akan wannan ziyarar da jakadan kasan Amurka ya kai wa shugaba Bolivia na ƙara rikon zumunci da tsaro da ci ƙasar ta jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce eh wannan ziyara da jakadan amurka ya kai wa wato shugaba biya abu ne mai muhimmanci saboda zai ƙara danƙon zumunci tsakanin ƙasar kamaru da kuma ƙasar amurka ai sojoji 300 da amurka ta turo wa kamaru domin taimakawa wajen yakan boko haram ya yi kyau dama mu mun fi so wato kasar amurka ta taimaka mana fiye da sauran kasashe saboda idan kasar amurka ta ce za ta dafa maka wato za samu biyan bukata. Mahama Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.